Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa wani kwale-kwale da ya nutse a yankin Gaya ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. muna dauke da bayani akan tasirin matsalar wutar lantarki a aka fuskanta jiya zuwa yau a rahoton musamman muna dauke da bayani akan yanayin cutar masasar cizon sauro a zandar wani kwale-kwale dauke da mutane akalla ɗari da ya fita daga kesa zuwa kasuwar garin lolo a najeriya mai makwabtaka wato da departama ɗin gaya a jihar doso ya nutse ranar larabar da ta gabata mutane da dama sun rasa rayukansu wasu arba'in da shida sun tsira yayin da kuma wasu talatin shida suka bata a cewar wata majiyar garin iji e gero mai garin gatawa ne ya yi wa haruna hantsi na rediyo fara'a ta gaya ƙarin haske yaran mu su ne a cikin jiragen saura za su je tafiya na saura kuma za su je cin kasuwa da sun ka tashi nan gidan duwan sun yi kusan lolo nan ne wannan hatsarin ya faru da cewa bayan jirgin su ya bude lallai jima'a sun halaka amma mukan cikin garin gatawa ne abinda ya halaka garin mutum shidda sun karasu da namiji da mace sannan gira suna da mutum biyar bune bune suna da mutum daya tungan kanda suna da mutum daya kwarar kaina suna da mutum daya tungan masheshe suna da mutum hudu can bishimini suna da mutum biyu wadata suna da mutum ɗaya sannan kisa tana da mutum ɗaya wanda ce amma waɗanda an ka ta an ka da su ilo abinda an ka samu sun ka ce mutum sittin suna sun ka canin ilo da su daga waɗanda sun ka ta da waɗanda ba su ta ba ko yanzu 'yan kwana-kwanan sun hau jirgi mun ba su sun ta neman. Matsalar wutar lantarki da aka yi fama da ita tun jiya daidai karfe goma da minti hamsin da daya a cikin jihohin Doso, Maraɗi, mai Tawa, Tilibiri da Zandar. ta samo asali ne daga faɗuwar shingayen wutar da suka haɗa Nijar da Najeriya, kamar yadda kamfanin Nijeleka ya bayyana a wata sanarwa yau da safe. Sanarwar ta ci gaba da cewa an shawo kan matsalar a jihohin Maraɗi, Tawa, Talibiri da Zandar daidai karfe goma sha ɗaya na daren jiya. sai dai akwai wata matsalar akan layin wato kenshi da birnin kebi kuma ma'aikatan nijalakar na najeriya na haɗa gwiwa domin shawo kan matsalar a hannu ɗaya kuma ɗauki matakai domin ganin kumiya da data a dosu da kuma yamai angoni da dama na birnin yamai da ne suka kasance cikin duhu tun jiya din wannan katsewar ta lantarki tana da tasiri akan ayyukan wato a cikin ma'aikatu misali kamar a karamar asibitin anguwar gudal da ke bakin garin yamai madam rabiu aishatu jami'a a wannan asibitin ta yi wa habibu garba karin bayani To matsalar da yake kawo mana dai rashin wutan nan kaman wajen aiki ne. Babu wuta ana aiki cikin zahi, 'yan malati suna zauwa su ma suna zama cikin zahi, e, masu aihuwa su ma suna zauwa suna nakuda cikin zahi shi dai ne matsalar da muke samu. Kuma akwai magununuwan da muke rikewa cikin sanyi da basu son zahi, kwana biyu babu wuta ka gani kenan wannan ma matsala ce yana kawowa maganin nan sai su lalace. To da dare ka san babu yanda zan mai sai dubara a nemi lamtar ko in ba a samu lamtar shi ba in akwai portable mai lamp a yi eclaire da shi ne muke tretan malad muke eh, masu rashin lahiya magani A shi ne aka kawo ƙarshen wani taron tattaunawa kan tashe-tashen hankula da kuma ci gaba a yankin Sahel bayan an share kwanaki biyu ana gudanar da shi a nan Yamai. Musa wa kaso ɗaya daga cikin mahalarta taron ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. Shi wanga taro da muka yi wani nazari ne kungiya ta Afirka da ke Addis Abeba ta yi bisa tashin hankali da ake samu yankin Sahel. Don shi ne suka zo suka bamu a takaice abinda wannan nazari nasu ya ya kumsa muka diba muka kawo namu gudunmawa yau yankin sahel ya zama yanki inda da tashin hankali sosai tashin hankalin ga menene yasa aka yin shi dogon nazari abin mene yasa yau yankin yake cikin tashi hankali aka diba kamar yanki ne wanda yake da matsala ta yanayi yara babu aiki talauci ya yi yawa kuma ba su samu aka zo makaranta ba aka samu dogon ilimi sai zamanto lokacin da waɗannan ta'adda suka shigo sun samu yara wanda ba su aikin komi nan da nan suka sa masu maganganu na banza da yuhi cikin su. shine wanga nazari ya bada ya ce abin harko wanda ya kamata a yi shine ya zamanto a sama yara sabon tashi aiki. Bayan haɗu da ta shiga tsakanin shugaban ƙasa da magajinan gari na Nijar a ranar shida ga watan na Satumba, a jiya shugaban majalisar shawara na da'irar tawa ya gana da magajinan gari da masu unguwanni na birnin inda suka tattauna batun tattara haraji ko kuma lanhu. Abdul Ufu Dodo shine shugaban da'irar ta tawa kuma ya yi wa wakilin Abdullahi Ausuka ƙarin bayani. da transfer da competence. Babin mayarwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu akwai maganar a bisa ɗaukar ilimi na college da lise a wani fanni domin akwai babi da aka azawa kumin wani babin kuma aka azawa yanki kamar makarantun firamare makarantun koyon aikin hannu dukkan ƙananan hukumomi aka baiwa kulawa da su. Kiwon lahiya dukkan ƙananan asibitoci da ke kewaye da da'irar birnin tawa suna bisa yaunin da'irar ta tawa wannan shine muka zo mu shaida ma mutane mu gaya musu mu ba su bayani mu ce masu yauni ne lalle kuma babban yauni shi kuma yauni irin wannan zartar da shi sai da kuɗi shine muka jaddada musu yau gaya kuma nonon saniyar ya rage ya zama wajibi a komo wajen al'umma domin a ja hankalinsu domin a samu shigar 'yan jiyoyin da suka waje bakan A ranar Litinin mai zuwa 18 ga watan Satumba ne ɗaliban makarantun lise za su shiga makaranta a duk faɗin ƙasa a yayin da rage kwanaki uku a yi shiga makarantar shugabannin makarantu da matsa kaimi a cikin shirye-shirye kamar a makarantar esa Kwara Kano Nor da aka fi sani da sunan eje Vincent. Madam Su Fatima ɗaya daga cikin magabatan makarantar ta yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. Shirye-shiryen da mu dai muna shirye mun kammala komi mun yi repartition kin class mun yi repartition kin daga kama matar kin da kamata mushanni su koya kowane an yi repartition class da ya kamata a bashi. Kai yuna rotation kin dai an kire shugaban mu dai an ce suna nan amma ba su fara isowa ga hannun mu ba amma dai mu muna da wanda ko wa'ancan su shigo ga hannun mu muna da wanda za mu iya fara mu ba lisan mu deja fuske mun ɗauki matakai akwai mushanin da mun ka doka wanda za su zakwa su rarraba class per class eh kowa san class kin shi don an yi afishi sabin da an kai orientation ma bar duka an yi ma afishi kin sabin an wanda suka samu bire wanda suka samu bire wanda za su bisi ko media zo daidai muna da jiran Allah guda mana rana Kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar Maraɗi ya kira wani taron manema labarai a jiya inda suka taɓo batun yanayin rayuwa da kuma na karatu a jami'ar. Sakataren janaral na kungiyar ɗaliban ya bai wa hukumomi wa'adin sati guda domin su fara biyan alawus na ɗalibai. Sani Haruna ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin bayani. An bayar da ɗan alawas ɗin tallafi da ake baiwa ɗaliban jami'a na jami'ar Yamaitawa duka jihohin ƙasar nan in banda maraɗi da sandar. Wannan rashin adalci da mu yayi kama. Dama mun san suna son su raba kawunan mu ne, amma kuma ba za su taɓa samun haka ba. Don haka muka ba su kashedi na sati ɗaya. Idan ba a bayar da alawas ba, to ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu ɗauki matakai da suka dace. Wanda ba na tafiya ya aiki aiki ba, saboda mun ga mun sha ajiye takardar tafiya yashin aiki, amma ba canji. To a wannan karo ba za mu tafi yashin aiki ba ko da na dakika ɗaya. Ƙungiyar matasa masu fafutukar karfafa zaman lafiya da kare muhalli a jab a takaice ta shirya wata muhawara a kan maudu'in nauyin da ya rataya a wuyan matasa wajen karfafa zaman lafiya wato a garin Arlit. Musa mai yaƙi ne shugaban ƙungiyar ta Ajab kuma ya yi wa wakilinmu Usman Umaru ƙarin bayani. Taro na yau mun gayyace shi ne bisa kan harkokin da muke yi muke taya karce-karce shi ne don a mu da jama'a kai shi ne yau lansamayanci da muka zo muka ce to ya kamata a waranta da babba taro da ake cewa a turance conference bisa kan zancen da zamu shine wani gudunmuwa ce matasa ya kamata su bada bisa kan ta zaman layya a waga gunduma ta mata ta kuma da duka ma kasa ta Niger ko duka duniya ra'ayin kanmu ne ya kamata a ce garin ga matasa ana tare da su da shugabannin mu hulɗa na shugaba za a ƙara sasanta zumunci kuma za a duka kawo gudunmuwa da ya kamata a yi ci gaba to kenan ya kamata a ce mutane su gane babu yadda za a yi ci gaba cikin duniya an babu zaman layya kamfani de sensibilisation mun yi unguwa unguwa mun yi fada fada dukkan mun tattaro matasa matasa gaskiya abin da suke so yanzu an ka lura kawai jira ne suke a kiro su a ce ku zo a yi aiki zashi saboda gaskiya duk inda muka je fada muka yi da su suna kwatanta da cewa gaskiya su ma yanzu suna a shirye su kata su gudunmuwa daga ranar hudu ga daga zuwa tara ga watan September da ya gabata ko kuma da muke ciki kasar Nijar ta samu halartar wata kwamɓalar nuna gajeren fina-finai da ake kira Club Ivoire karo na goma sha bakwai. Kasar ta samu wakilcin Umaru Kadiri Koda marubuci kuma mai shirya fina-finai inda ya gabatar da fim ɗinsa mai suna Le Faiseur du Bonheur wanda kuma ya lashe lambar fim mafi inganci da kuma lambar musamman ta haɗin kan Afirka. Umaru Kadiri Koda ya yi wa Maryama Yallo Kenda ƙarin bayani. Ya kai kimanin shekaru goma da Nijar ke halartar irin wannan kwambala. Farin ciki ne a gare ni na wakiltar ƙasa ta Nijar tare da cin galaba har biyu. Menene kake bayyanawa a cikin wannan fim ɗin? Na yi bayani ne bisa ga yadda masu ƙira tukane a katako ke sarrafa darma suna mayar da ita tukunya da irin tsananin wahalar da suke sha bisa ga wannan aikin nasu. Fim ɗin ya nuna yadda ake gudanar da waɗannan ayyuka fiye da shekaru hamsin a nan Nijar, ganin mahimmancin tukane a cikin zamantakewar mu. Alƙalin sharabawar ya bani tukuci ne ganin yadda kowa ya mayar da hankali a kan fim ɗina na mahimmancin wannan aiki a ƙasashen Sahel. Sannan kuma yana ɗora ayar tambaya ina makomar wannan aiki a rayuwa da ke da matuƙar mahimmanci a gare mu. sur l'avenir de ce métier, combien important pour nous. Studio Kalangu. shirye Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Studio Yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Ruwan damunar bana sun sauka sosai a wurare daban-daban kuma a kan lokaci. Hakan ya haddasa hayyafar sauro cikin birane da kuma ƙauyuka masu fama da rashin tsafta. Sauran kuma shine ke yada cutar malaria ko kuma paludism. yanzu haka cutar na ci gaba da takurawa jama'a a cibin likita goma sha ɗaya na zandar adadin marasa lafiya na bana ya zarce na bara Muhammadu Yahaya shugaban sashen tsare-tsare da bada labaru a game da kiwon lahiya a ma'aikatar lahiyar ta Zandar ya yi wa wakilinmu Aliketa ƙarin haske. globalement au niveau donc a jimilce shimfiɗar ƙananan asibitoci csc goma sha ɗaya da ke gare mu sati mai lamba talatin da shida wanda ya zo daidai da ranar litinin hudu zuwa ranar lahadi goma ga watan satumba shimfiɗar yankin mun lissafa kamun cutar masassarar cizon sauro dubu ɗari biyu da saba'in da ɗari takwas da tamanin da hudu da binciken ya tabbatar. A shekarar bara a daidai wannan lokaci mun lissafa kamun cutar dubu biyu da goma Idan aka kimanta an samu ragi na dubu hamsin Kenan mun samu ƙari na kimanin dubu sittin. Hakikan lissahin yana ƙaruwa da yake sati zuwa sati ne muke jimilta kasan. Kasahin yana tsakanin kashi dubu uku zuwa dubu uku da rabi bisa ɗari kowane sati. Yanzu daga sati na 29 kamun cutar kowane sati dubu ishirin zuwa dubu ishirin da biyar ne a cikin asibiti mun lissafa wa'anda cutar ta kashe mutum 268 inda a bara mutum 204 ne suka rasu. na ma kun ga akwai bambanci. Abun faɗi a wa'annan lissahi shine dai kashi biyu bisa uku ga lissahin jimillar kimanin su dubu ɗari da saba'in da bakwai da ɗari biyar da sittin da bakwai da suka kamu da masassarar cizon sabro su ne yaran da ba su wuce shekara biyar ba. A cikin su ne aka yi samun rasuwa. Kashi 88 bisa 100 su ne lamarin ya fi kamari. Abun yana tayar da hankali, amma ana nan ana ɗaukar matakai domin aikin zartarwar ana yin shi ne bisa fasalin da ake girkawa daga hukumar koli ta ƙasa. qui déjà madalla masu mu karshen labarin namu kinan na maraicen yau zan burku da habibu garba ya kawo ku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya